وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan mun gode mu bangijin mu Allah muka yi salatu ya ga shugaban mu annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da farko muna isar da eh, godiya mai yawa zuwa ga ubangijin mu Allah saboda cewa ya mai da mu musulmai wani abin da yake kullum muna kira hankalin juna kada mu yi wasa da shi mu yi ta yawan godiya ma Allah kai akwai wanda suka fi mu'azziki arziki suka fi mu ilimi suka fi mu karfi suka fi mu komai amma allah bai ba su wanga fadala ba shine musulunci ni da kai ni da ki ba kowan kowa bane amma allah ya zabe mu ya ba mu wanga addini mai sada addinin da yake ya yadda da shi ya ce mana wa raditu lakumul islam dina saboda wannan waman ya yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wanda zai rika wani addini daban banda musulunci Allah wai bai karba ashe ya kamace mu ta gode ma Allah ko ba yaushe shi muna rokansa ya tabbatar da mu kai mu mutu muna musulmai na kwarai yana da muhimmanci sosai kar wani take kona for granted kare ma wani kama wa oh, a ah, shikenan tunda da kai musulmi ne shikenan a'a wurin mutuwa na akwai abubuwa na faruwa wurin mutuwa akwai ababai da dama na faruwa mutum ya mutu kahuri amma ba mu sani ba Allah ya kiyaye so shi mu kokari mu rika musuluncin da kyau mu fahimce shi da kyau in za mu ba wani mu ba shi mai kyau domin gobe kiyama shi mu samu hutu yan waye last week na ba da karatu game da shanin tarbiyyar yara yadda ya kamaci musa ankali shi na hama kai wayanda yake suna europe domin suna da muhimmanci sosai me yasa domin suna ayyafan yaransu za su basu wani ruwa rana suna yi turawa kyautan yara suna yi turawa nan kyautan yara ina eh, na barin fadi haka na laifi ne a'a ba laifi ba ne to amma ya zama problem idan ba musamman irin yara za mu bar baya ba amma idan ba ya ya gane shi ya sai sayin daki shi ya yi nashi Allah ya cika masa lokacin ka gamu da Allah dai baka wannan yaran nan tambayan ka shi zama mai sauki hisaban yasira amma in ba aka ba da dama sun shiga magana da dama sun shiga magana muka ce wai ne a ba yaron ka takarda shi kana jin daɗi kana samani kamar ka ya samu komai kenan a'a magana na kanka ma'anan takardan yaron ya zamo dan gari ma'anan yaro ya zamo dan gari yaro bai koma da kai zuwa garinka ya je ya saura ina tsammani kun yarda ko kun tabbatar ko kun gaskanta ni cewa kamar in za ku da yaran ku yi tafiya da su she kun neme zini ko aka ko baka nan bane she kun neme zini me yasa kuke mai zini me yasa she an ba ku izini me yasa ba ku wuce da su aka kawai me yasa ba ku wuce da su aka kawai idan gana kake da yaron ka da sauransu yana suku ba ba da suku ba kai kai tafiya da shi baka da mai zinin kowa in ka zo na tafiya ne kaza kaza kidon ba ku da problem amma yana da kyau ka nemi zinna to amma ka san inda kuke bai yiwuwa a ce ma ana cikin suku ka wuce da yaronka aka kawai ba da izini ba ko ma an ba da anya ya bukatu ka nemi izini saboda su san ina yaron ke tafiya ina yaron zasu ina yaron yake domin yaron su ne ke ka aife amma nasu ne so shi kudaden da suke ba yaran nan kare muku kama aka kawai ne ana bayar kawai a'a ana siyan yaran nan ne amma indirectly ta anya mai kyau to inda ya kamaci ku fadfado ke ga inda ya kamaci ku fadfado ke ga suna tabbatar da shi ne from the onset kamar yaran ga namu ne mu duka mun sa da ke faro garin turawa ko da ke ba mu taba zuwa ba amma kunnin mu gudana wuri idan an ce batun aifuwa da sauro suna baya saboda sun shiga cikin shani Allah Allah na jan kunnin su so shi advantage za su take ma foreigners da ke zuwa a ba su yara a ba su mutane saboda gobe a ba su mutane saboda gobe ko ina mutum kuma ya samu kanshi kasa na Allah ne saboda shi wannan babu laifi a cikin amma ya zamo babban laifi babban problem babban damuwa idan mutum bai san cikin me yake ba ya fi yaro kawai ya sake shi domin yaro ya samu takarda ko domin yaro ya zama dangare Allah ya tambaye ka gobe kiyama kai Allah zai kama in yaro ya zama na banza abin da ya sake na muka ba wanga topic kullukum ra'i last week muka so mashi ya so ba ka sa ankali in ma ki sa ankali kada ku bar wannan kudin da ake ba yaro ne bata muku aure kamar yadda yake faruwa da dama kudin da ake ba yaran ya bata muku aure kudin da ake sai yaran ku da shi ya bata muku aure ina bukatan wannan kudi ne jawo hankalin ku kusan kamar in mm, kudin gan da mutane ke bayarwa ba suna bayarwa banza bano domin no free lunch cikin zamanin munga aka suke cewa no free lunch mutum na maka alkhairi na maka alkhairi na maka alkhairi bai saka ko ina ba ina bukatan kai tunani ina bukatan kai tunani deep shi ka sai ne zaka tafi da lamari to shi ana ba yara ku kudi ana ba su takarda ba da wani wahala ba ba da wani damuwa ba shi ku bari wanga kudi ya raba auren ku mata kawo jahido baba ya kawo jahido a zo a hadu a rabu wanga magana ya tuna da ni zamani annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da wata mata ta zo ma annabi ta ce ga mijina ya kamanta ni da man shi zamanin su kuma mutu yi wannan abu matan tana zama mishi haramu kuma aure ya bata kamin musulunci ya zo kenan so shi da musulunci ya zo shi miji ya yi wanga abu shi matan tana gani eh auren ya bata kenan ko dai yaya domin muna cikin musulunci barin jin tambayi annan muhammad shi ta je wuri annabi gashi gashi gashi miji na ni da shi muna nan yanzu da yake na kare na manyanta da yara da sauransu wai gashi na kami ya kwatanta da man shi ya taba ni ya taba man shi yaran da ke tsakanin mu na bar mishi wannan yaran yaran sun bace na bar mishi yaran na adha'u yaran sun bace yaran sun lalace me yasa don bi da time aka namiji yake yana fita ne je kawo abinci bai da tamin yara shi ne fita ya je nemo abinci a ci sai shi bai samu ma yaran time and for that matter yaran nan sun bace yaran sun lallace shi ta ce in na dauki yaran kuma na wuce da su ja'u a ja'u ja'u sun jinuwa me yasa domin mace ba ta binnan ta binnan ta binnan zan nema ita tana kulawa da yaran nan ne tana kulawa da gida ne tana make sure kamar tana aji komai inda ya kamace shi ta ba yaran tarbiyya mai kyau domin tarbiyya na bukatar lokaci idan tana aiki ba ta samu wannan lokacin nan abin da yasa da dama yaran su taimake na ke bala ku cewa kenan don ba su da time baba ya bina namiji mace ta mata bina yaro na sakiya karshe sha doki adibe ma wemi we babysitter sha doki adibe ma wemi a maid sha doki adibe ma wata ba wanda zai ba yaron ka tarbiya she kai ba wanda zai ba yaron ka tarbiya kamar da ya kamaci she kai ko she ki so shi tace idan na bar mishi yaran yaran sun lalace na kwashe yaran na wuce sun ji yunwa annan muhammad shi ya shuru yana giran reply daga wurin ubangijin mu Allah domin wannan abin nan kamin musulunci ya zo yana ba ta aure to menene stand wannan abin a cikin musulunci ubangijin mu Allah ya sauko da ayoyi cikin suratul mujadala a ji a karantattun aya na farko har zuwa kamar aya na uku Allah ya tabbatar cewa kamar mutu ya ce matan shi kamar na tabaki na taban ma'ana fari wani kawai a cikin musulunci wai magana ne bai ba ta aure amma punishment na kan wannan magana na saboda kar mutum ya wannan magana Allah ya tabbatar da punishment na mishi zai yi ya ci ya diyauta mai bawa ko bauya ya diyauta bauya ko kuwa ya yi azumi wata biyu a gere ko kuwa ya ciyar da talakawa guda guda sittin kan wannan magana kan wannan magana shi Allah ya fi so shi wannan magana cikin musulunci magana ne kawai amma akwai punishment kai amma bai bata aure bai bata aure me yasa na kawo mace mai ankali ta iya ta gane yaran ga suna bukata na suna bukatan babansu suna bukata na suna bukatan babansu amma ga abin da ke son ya raba mu annabi ka duba mana ciki a gyara mana wannan abin shehu muke yi wani abu na nan da yake wani abu ya amfani yaran shi kenan shi mata kawo janiro ido baba kuma ya tashi saya shi abu ya raba ku yaran na sakiya mata kwashe yara ta wuce domin gari na bayan ki kare miki kamar wannan na son ki kenan wallahi ne wa halaka kenan kike ganin nan wannan freedom da aka ba ku mata in ba ku ya ankali ba halaka ne mace ta samu ganin dama kawai ta tashi ta girgizar da mijinta babban halaka ne yadda za ku ku maintain auren ku yi domin aure shine wani abu mai muhimmanci mace tana nan ko mai take da shi ba ta da aure ba ta da daraja ku tambayi mata take da basu yaro ba sun ga muku ku tambayi wanda yake an rabu da su sun ga muku ku tambayi wanda kuma zajin sun mutu an ga muku menene aure ya mace ke feel tana gidan aure ku tambayi wanda suka wasa da aure su yanzu suna son ku tambayi wanda suka wasa da auren su da yanzu suka samu suna rike da shi sun ga muku menene ake nufi da aure ba abin wasa bane abin da yake ibada Allah da kanshi ya tabbatar da shi a yi ba abin wasa ba ne kada mu bar duniya ya raba mu kada mu bar janyido ya raba mu a mai da hankali kudin da aka yi ba yara daga can ba ana ba su banza ba ne ana ba su na kwace su eh ana ba su na kwace su so shi karbi kici karbi kici karbi kici karbi kici yana miki kamar ke ku gudu da yaran shi ba kama ki ba an kwace yaran ki wuce hanyanki an kwace yaran ka wuce hanyanka domin garbi bai duban yara su zama mutane shi ka kwashe suka wuce da su ba su yi haka nan to abin da yasa muke jan hankalin mutum yanzu kenan idan ba mu gane ba mu gane mun gane kuma mu kuma gane she mu sa ma yaran wani abu da zai bar su gane mai identity su saboda ba ba nan ba kinan yaro na nan musulmi in ka je gaba ubangiji mu Allah mai kabar baya na bar musulmi baya ana ganin alama kuma yana yana aika maka abubuwa na lada domin yana kirki kuma yana maka addu'a ko bayoshi domin ka gwada mishi abin da ya kamace mu yi wanga magana a takaice kan uba da uwa yadda za a yi a tashi a sai a rika yaron da kyau yau za mu duba institution na biyu da na uku idan akwai lokaci family shine farko institution game da yaro domin Allah ya tambi mu duka da umma da baba to shi ko me ke son ya bata aure ku yi kokari ku gyara kada ki ce a domin me an ba ku upper hand shi kenan kin bashi wuya ya wuce kin kwashe yaran kin yi wala kin yi wahala karshe kudin da zaki ta samu zaki ta ba wasu domin ai ta duba miki yaran ki ba ki ya ki je da yaran ki aje su gidan marayu ko wani abu haka a'a so shi yana miki kamar ai ta ba yaran kudi ki ta wahala ki ta gajiya kin zauna kina tunanin wata rana ya zan yi ba abin da zaki yi domin ki ka jawo maka kanki wanga wahala kai kuma namiji ka samu kanka na kawai ka gudu ka bar su yana ma kaman ka kare kina wallahi babban musiba na tare da kai ka gudu ka bar matanka da yara babban musiba na tare da kai babban musiba yaro daya in ka kawo duniya aiki babba na kanka arbin yara biyu uku hudu biyar shida da sauransu shi ka gudu ka neglect matanka ku kuma cikin hankalinku wallahi ku bar mu komo cikin hankalinmu kullum na fadiwa idan Allah ya baka yaro ya baka babban ni'ima at the same time ya baka babban aiki ya aza maka load wanda ba bashi ba bai sani bane ya sa suke kuka mai shi shiga boka mai shiga shiga turu yana neman yaro bai da ya san abin da ke cikin na aiki ya zauna kuru an rana za shi na sosai bai shiga wani wuri domin kamar da muka fari ko ina ka dai karshe Allah ne zai baka ko ya kai kuma shi lokacin da Allah ya kaddara to amma bin kan da ka bin nan anyan da ka ba mai kyau na ba sha ja kunne ka wuri musa wannan cikin hankali ba mu san musiban da ke bayan shi ba idan ba mu yi shi da kyau ba abin da ya sake muke wala muna bin ko ina wai saboda mu samu in ba kare kabin da kyau ba babban musibar da kyau da Allah kare sani Allah ya baka yaro da kawai yana ya zan mutu ya shiga mai wuta Allah ya kiyaye in kai da kyau shi sa ka aljanna <clears throat> idan annabi ya ce yaran mata biyu in ka duba su da kyau ka ba su ilimi ka aure da su ka ba maza gobe kiyama sun zama maka shamaki daga barin shiga wuta to ina gan baka duba su ba ka bar su magari su zama lalatacce suna komai da komai da suke so shi zama na kamar ke kayi aikin kirki mai kyau za ka shiga aljanna kana zaman ka shiga ka duba shi ya zan kamar ka deserve wuta ka deserve ka shiga wuta amma da yake ka duba yaran ka ba su ilimi ka ba su training ka aurar da su ka ba maza sun zama maka shamaki daga barin shiga wuta to ka imagine ka fita sha'anin su ka gudu ka bar su da yayi su amma kana bauta sosai za an ce fi sabila kana gaba gaba za a gina masallaci ka gina masallaci daban-daban ka deserve ka shiga aljanna shi ga yaran matan kan ne ke ka walakatar da su ka bar sun zaman Allah sun su ya bata kada su mana shiga aljanna ka yi possible ka gan kamun kafa eh ka gan kamun kafa to Allah dai kiyaye Allah ya kiyaye so shi mu mai da hankali mu komo cikin an kullum mu rayuwar na one shot ne rayuwar duniya wani abu ne kadan kuma alhayatu duniya illa mata ghurur rayuwar duniya Allah wai ba komai bane wai jin daji ne na rudu ka ji daɗi ka ji shi ka relax kamin ka bude kana wani wuri daban duniya kenan amma rayuwar lahira shine sosai amma duniya nan kuma za mu samu rayuwar lahira ya kamata mu make sure mu san yadda muka yi kada mu yadda duniya ta kare da mu kada mu yadda abin da muke samu ya bata mu kada mu yarda musamman ma wayanda ke suna europe yan maza da mata abin da ake ba yaranku ya raba ku kada ku yarda da wannan sam wayanda yake wannan abu na tsakanin su yi kokari a gyara tun yanzu a yi kokari a gyara tun yanzu <clears throat> a yi kokari a gyara tun yanzu muna yin wanga ne saboda mu jawo hankalinmu dan wa wanda yake ya kawo mini wanga a mun fira kan wani abu iri haka mun magana kan wani abu ubangiji mu Allah ya saka mishi da alkhairi wani ya kamin tambaya kai batun yara da ake haifan su europe na ce mishi babban ne babban topic ne babban topic ne ba abinda da zan baka ansa kawai aka kawai ba shi wani ya kawo mini kamar why not ba da karatu kan batun sha'anin yara da sauransu nake shi kenan shi na shirya abubuwa last week mun bayar farko this week muna bayar na biyu za mu continue da ikon Allah har zuwa inda za mu saya Allah ya tambake mu cikin kowane episode episode mu ya mu bayar wani abin da yake ya shiga hankalin iyaye ubangiji mu Allah ya samu kuma yaran mu mu samu su anya mai kyau wata ranar ba mu suna aika mana lada Allah ya sa yaran ku kuma aka nan wata ranar ba ku nan suna aika muku lada amma yaya ni da kai za mu yi batun shi muke magana ni da nake Najeriya ko na Ghana da sauransu na fita a'a ko ina akwai baci ko ina akwai gara ka iya ka san wa kan me Allah ya baka ka sa wani abu cikin hankalin me shi ko ina me shi yake in dai ka sa abu mai kyau me shi kuma ya tashi da shi Allah ya kiyaye shi ko ina me shi yake cikin kasan turai in dai kabar me shi gane identity shi ya tashi ko ta tashi da wannan identity Allah ya kiyaye ta ko ina amma ba baka bar me shi ya gane from the onset ba me shi tashi ya pili yanzu kake son ka gyara bai gyaruwa bai gyaruwa ana lankwace goji lokacin da take tashiwa ba ta da karfi tukun amma ta bushe baka ya ka samu mai ka lankwace shi ya kallon kwace shi ka ji kura ya kare shoshin suna tashi wannan suka ce we catch them young shi mu yi kokari mu instill wani abu cikin hankalinsu kai musulmin musulmi kuma gashi na shi a gwada ma yaro so shi yaya za mu gwada ma yaro shi ne mu na biyu yau game da babai guda biyu makaranta da masallaci makaranta da masallaci iyaye na kokarin su gida makarantayyanmu ya suke ku tambi kanku yan europe kun sai da makarantayyan ku suke su ake teach cikin makarantan me ake teach cikin makarantan ku iyaye kuna da serious cikin makarantun nan kuna develop makarantan nan kuna taimakon malumin da ke teach nan kuna kula da malumin da ke teach nan dukkan ga question ya kamata ku tambaye kanku domin last week mun ce mi ba uwa kawai ko kuwa wayanda ke kauye da yaro duka tarbiyyar yaro na kansu shi muka ce mara five educational institutions al'usra shine family farko batun shi muka jiya eh, sakaran jiya last week yau za mu duba batun mi almadrasa shine makaranta almasjid shine makaranta eh, masallaci na uku kenan sannan na hudu a sunan shi eh, almujtama society community na ke ciki sannan al'i'lam media makarantar makarantayyamu na makarantar na islamiyya ya yake tafiya sukun da yaran ke zuwa ka san sukun nan watakila man nan ta san wuri ko watakila baban ka dai san wuri ya kamata ku birku kun san wuri su ake gwada ma yaran abu kun san su me ake gwada ma yaran kun sani da dama sun ce mu ba mu yi ba ko eh, ko ba kai ba kana son ka gane me yake gudu mai ka gane in dai batun yaran ka ya dame ka batun ilimin yaran ka ya dame ka batun abin da ake cusanya cikin yaron ka ya dame ka ka gane ko ba kai school ba kuma yana bukatan ka gane yi su tashi su saya idan wurin school su muna sa serious me yasa wurin makarantar su ba mu sa serious me yasa muke wasa da wurin makaranta me yasa kudin wata wani abu kankani ne me yasa questions da yawa me yasa ba mu develop makarantar yamu mu biya kudi yanda ya kamata a ba yara mu karatu yanda ya kamata she mu kafa wani abu na kawai she mu kawo wani da yake shi da kanshi na bukata gwada mishi wai shi zai gwada yaran mu she muna ba shi kawai abin muka ga dama she muna ba shi abin muka ga dama daga suku kuma ba ya kana ana kawo wanda ya deserve gwada yara a bashi abin da ya cancanci in za a bashi less than that ya kiya ina bukatan kai sada so shi na ja an kalimu almajirai ka sa an kali ka koya abu ka bar rash kake gidigidi saboda kai sada saboda kai sada ina zo ne ga aka invite na wani wuri zai mini interview a bani wani aiki da sauransu shi aka duba ni shi ka ban ban deserve standard su ba sun ga mi da suke so su bani in ban son wuce zan na so shegan wannan kaduwa oh ina so ina so ina so ina so amma dai na nuna suka gan kamar na deserve na fi standardin su su za su tambaye ni nawa za ka karbi to lokacin da kake wanga ka isa kenan ka ke kenan sosai aka ke son kuma wanda duka zai je interview shi a gaya mishi yadda za a biya shi to mishi bai qualify ba bai meet standardin su ba ana dai son kare ni amma ka meet standardin su har ka wuce standardin ma ba su za su gaya maka nawa za su baka su za su tambaye ka nawa kake so mu baka wanda kuma aka mishi wanga tambaya ya nuna kenan to aka yi kamace mu duka mu zamu ke mai koyan aiki no ke mai koyan ilimi no ke mai kai kokari ka develop kanka ka invest in yourself ka yi sada ma'anan magana kenan ka yi kokari ka yi sada wa ke neman ka bai dokan ka aka kawai bai renin ka ko ke kankani ne abin da ke kwakwalwan kan na ya girmama shi domin maluma ba su da kansu ake girmamawa abin da ke tare da su ake girmamawa idan su da kansu comport kansu shi a gama kansu kuma sha girma su amma me shi nayi wani abin da yake ba kwarai ba shi akwai abin cikin hankali shi mu ma abin da ke cikin hankali shi nan shi mu bar shi personality shi kawai yayi wala da kanshi yana bukatar mu yi sada wani irin maluma muke daukar su gwada ma yara mu karatu wani irin karatu suke gwadawa mun sani yara muna dai zuwa dai nuwa sibi da shi kenan ba mu sun damuwa cikin da shi mu pushe su ku tafi a kare zama haka nan ya zama kamar muna kai yaran mu su koya ilimin addini ba mu da shi mu ba su mu je da su su koya mu make sure kuma masu gwadawa kuma sun iya in yayi possible ma mu ba su wani suna develop kansu saboda su gwada ma yaran mu da kyau she mu ya na she mu biya su da kyau kaka delay cikin biyan kudin wata kamar yadda baka delay cikin biyan school fees ka bar yaron ka yi kyau za shi makaranta kamar yadda yake kyau za shi school kan mai da komai ko ta yaya muna reni abin da zai fi da mu duniya da lahira shi muna ji da wani abin da yake mai a ah, amfanin shi layira kaɗan ne zan muka yi abin da ya kamaci in ba ka ba sodiyo muna ganin kamar duniya duniya ne amma kowane ilimin mutum ya koya duka in dai ka yi shi abin da ya kamata ka ci amfanin shi na duniya ka ci amfanin shi gobe kiyama ka ci amfanin shi gobe kiyama musa hankali makarantayyanmu wani irin maluma muke da shi wani iri abu suke gwadawa ina bukatar musani wani irin maluma muke da shi wani irin mai suke gwadawa domin ya kamaci yaran mun da ke zuwan nan su sama babai guda guda uku farko su je wurin nan saboda a gina su social su samu social building a ba su ankali su fahimci yadda za su yi zama da mutane domin sun tafi wannan makarantar kowa ya fito gida daban-daban daban yadda za su relate da juna yadda za su rika juna yadda za su girmama juna yadda za su mi za su alakan su yi kyau tsakanin su da juna wani bai ganin kansa wani bai walakatar da wani don ba da supervision maluma ba wanga duka bai tabbata wani irin maluma muke kawo muna kawo maluma masu mi masu kwakwalwa don ba ilimin ka ina bukatan kana da fahimta na wasu abubuwa ana build yaron daga makaranta ba haka kawai ana pour abubuwa cikin hankalin yaro ne a'a ana building shi domin ya fita gida ya je ya gamu da wani da shi kuma ya fito wani wuri wani kuma zuwa gamu da wani sun zo sun gamu ko wanda mai background shi daban daban daban daban akwai wanda ya fito gidan talakawa akwai wanda ya fito gidan masu kudi sun zo sun gamu sun zamo daya ya kamata bar su san kamar su daya ne kuwa cewa ka fito gidan masu kudi ya gwada komai to idan malami ba na kwarai ban wani iri abu zai yi game da wannan yaran cikin wangan lamari halayyar yara ethical me building ethical development halayyarsu ina bukatar mood halin yaro daga makaranta kuma a supplement a da mai uwa ke yin ko uba ke yin a gida wani irin makaranta muke da shi wani irin maluma muke da shi wani irin taimako muke musu su develop kansu su iya su ba yaranmu abu mai kyau wani irin assessment muke musu wani irin assessment muke ma yaranmu balle mu san me suke gwada ma yaranmu belle mo gani ya yi ko bai yi ba balle ma mu yi amendments ko ko so adjustment ina bukata mu gani wanga duka don ba haka kawai zamu ce mun makaranta mutane yaran mu na zuwa makaranta haka kawai ba a'a ya kamace makaranta ne kuwa yana da mana mu sa serious cikin kamar da muke sa serious daga school mu rena makarantu ya dide mu rena makarantu ya dide amma ba ka defend makaranta domin mai makarantar da kanta ta baraka rena ta domin ana daukan malumin da ka basu qualify ba malamin da ke bukata tici shi ke tici yara ka ganshi bai iya kuma shi yana ba yara poison yana ba yara poison yana ba yara poison yana feel kamar ya iya domin yara na kina shi malam malam ya bullo duka na bashi fansi ne so shi na gan kamar ya iya kenan wannan shi shiga cikin kanmu shi ba mu samu ta mu je mu koya to mu yi ankali kar ka gamu da gamuwan ka wata rana yaro kan kane tambaye ka wani koyar shi harankalin kai tashi kullum na da wani addu'an na yi shi ana samani kamar kuna wasa na ce Allah ya kiyaye zuku ya gane kamar ke zukun eh Allah ya kiyaye zuku ya gane kamar ke zukun ba dadi idan mai ilimi ya gane kamar ke ne normal ne amma har zuku ya gane kamar ke ne ya ce oh ashe ma na cikin timin umani yana ganka kamar kana da ilimi rana guda ya gane kamar oh, oh oh oh ashe banza ne to ba dani Allah ya kiyaye eh Allah ya kiyaye makarantai yamu ya kamace mu revive su musa hankali kuma na emphasize ni kan yanwa yan mun da ke mi diaspora yan mun da ke kasan waje domin yaran ku ke da muhimmanci sosai inda da za su sai zuwa zo zuwa sauran afirka yana da sauki domin mai akwai yayan ni rafanai da sauransu eh, aya moldun su kadan amma wannan wurin nan total absolute freedom ke wurin absolute freedom yaro ya yi komi ba mu je ba mamu da labari yaro na ya dokan telefon ya kola a za a huzo baban shi ko a za a jos baban shi a ja boye baban shi <laughs> wani gari ke ga wani da alkhairi ke cikin wa idan baka ba yaron ka training mai kyau ka bari san kan babanka ba abin wasa bane in manka in yaro bai san ka babu shakka aka zai yi ina bukata mu yi hankali ubangiji rufa muna asiri na'am Allah ya kiyaye mu baki daya ubangiji mala ya taimake mu in ba ka sa ma yaro ya gane kamar me iyaye ba abin wasa ba ne makaranta su bar yara su gane girman iyaye tun kawo malami bai iya koma bai san komai ba shi kawai shi zai gwada kawai ali bawo kulu wallahu ahad wasa buwa da gwada kawai wuce hanyar shi kawai bai ba yaran magana ana build yara daga makarantar ana building su ne ana building su ne sosai sosai mentally spiritually physically ana building su cikin hankali ana building su cikin zuciya ana building su cikin haraka makaranta abin da ke yin kenan domin school abin da ke yin kenan ana sam abubuwa cikin school ya yi poison na cikin makaranta shi a da poison na shi a zuba magani wuri ana sa poison nan a da poison a sa abin da mai kamata haraka ma da kyau da sauransu kamar yadda ake build yaro daga school aka ke build yaro daga makaranta wani irin maluma muke da su daga makaranta ina bukata mu kuma cikin hankalinmu yan europe ku tashi ku saya yan waye mu yan europe ku tashi ku saya committees committees da kuke da shi kuna kula da makantayyar nan to ku revive abubuwa ku duba cikin da kyau future yaran ku yana cikin danger muna roƙon muku Allah Allah ya taimake ku ku bar yaran su zama musulmai na kwarai saboda wata ranar ka mutu abin da dami mu kawai kenan ranar nan ka mutu hankalinka na kwance domin ka bar baya za ta aiko maka mai abinci za ta aiko maka kudi za ta aiko maka arziki shine lada shi wanda yake musu kamar oh, ka wuce kai na doki yaran ki hankali na kwashe yaran ki wuce ka hankali da kanka na bara boye ka ki hankali na nuna miki ka hankali kuna wani garin da ba garin ku bane kun ku kama juna sai ku bar duniya ya raba ku to mazan da matan da su yi hankali kowa ya komo cikin hankalin shi kowa ya komo cikin hankalin shi jan ido ba mu yankali ba wuta zai samu ya eh, na'am duniya ba komai ba ne amma da duniya muke neman lahira abin da sake taka sannu kenan so shi batun yaranku yana da muhimmanci sosai idan an bar miki yara ki sai sayin daki ki ba su reno ki ba su training ki bar suna ganewa kamar suna suna daraja musamman ma yaran mata ne suna da daraja amma ba su samun darajar nan shi sun daraja kansu in suka saki kansu walakanci zala za su gani ki bar namiji ya sani kamar kana da daraja kana da daukaka akwai respect tare da kai amma shi ka respect kanka shi ka samu na respect ku yi ta kula da shigansu da fitansu ku yi ta kulawa da shigansu da fitansu wane ne abokanninsu wane ne abiyoyinsu ina bukatar iyaye ku sani kaka relax domin aiki Allah ya baki ba kin ce kina son yaro ba kina son yariya ba kina son yara ba an baki kina jin daɗi ko to babban aiki ne wallahi ya in ma ki yi aikin nan ki samu dace gobe kiyama Allah ya taimake kowa da kowa ko kuwa ki bar aiki ki je ki walakantar da kanki gobe kiyama Allah ya kiyaye aiki ne sosai in Allah ya baka yaro ba abin wasa bane yaro daya babban problem ne ina ga biyu uku hudu biyar arzuwa amma burin da yake muna so abu ne da ya kamaci muna nema ya kamaci mu neman Allah ba mu ji dadi ta ma wani irin jin dadi irin wanda muke yi mu tara mutane mu tara musicians mu waka muna rawa muna tumatuma ko dai a'a mun ji dadi na gode ma Allah jin dadi ne zai gura kamar yes mun shiri za mu yi aiki ran da an ka baka yaro bayan aiki ya tashi yadda za ka yi ke da yaron nan ku shiga aljanna Allah ce ku anfusakum wa ahlikum nara ka yi kanka ka kiyaye iyalinka matanka da yaranka familinka yadda za ka yi ku shiga aljanna tare Allah yana annunka yana annunka to me yasa za ka yarda matanka ke da matanka ku rabuwa ka kawai da kuna da yaro ko kuna da yara me yasa za ka daka ta aure matanka kawai me yasa ka gudu ka bar yaranka da matanka ka je ka yi aure sabo kana tunan mu yi hankali mu yi hankali wurin man da kake kuma akwai responsibility wurin mu bar gudu responsibility mu kama responsibility da kyau Allah ya samu na albarka cikin ya samu na annu amma muna gudu responsibility wahala muke yi wallahi domin ko ina ka akwai responsibility wani na bude da shi janye sabu aure sabu aure na bin da kaga ganna kin gan wurin ko ko kin gan double shi wurin abin da yasa masu ankali zan rabuwa zai zo shace ku yankuri ku yankuri ku yankuri kenan me ankali bai raba aure zai baka amma rabuwa auren kenan ka ne rabuwan aurenka yana hannunka ne wani bai bata maka aure shi kai da kanka yi hankuri ka yi tunani in ka yi hankuri ka yi tunani ka decide shi kenan in ka decide ka wuce ya kare in ka decide ka zauna kuma ya kare amma mu duka mu sani responsibility yana kanmu kada samani kamar ba Allah ya bamu yara na shikenan gari na duban yara na shikenan o mun samu komai ka yaran na takarda shikenan su zama a a akwai aiki duban da ake duban yaron na ana sai yaro na ne abincin da ake bashi na ya sa kwace shi abin da ake bashi na suku da sauransu ya sa a kwace shi ba ya da ka wuce da shi kai da shi abin kake son sam, kuma kun san aka in ba ku sani ba ku sani so shi nake gaya kuna aifan yara ma wani gari amma akwai laifi cikin a ba laifi ba laifi yaron ka zama american yana da passport yana da komai ba laifi ba yaron ka zama ba laifi yaron ka zama eh, british ba laifi yaron ka zama german ba laifi yaron ka zama ya eh, togoli <laughs> ko beni nuwa aje beni kai fa yaro za ba shi takarda ka ce fu takardan beni <laughs> la ilaha illallah e ba le fi yaron ke zama dan kowa ko dan ko ina domin ko saudi kai fi yaro shi ka bar shi ba ruwan ka da shi ya lalace shi ka bar shi ba ruwan ba ka bar shi ba ruwan ka da shi ya lalace to ina ga kasan turai na ce saudi ni ko kuwa kuwait ko da saudi domin kana jin kiran sallah ko ina left right center kana jin sallah kiran sallah ko ina cikin ya kana ji cikin rediyo kana ji cikin talabishin kana ji to ina ga kana wani garin da yake mai da wuya ka ji kiran sallah shi dai kana cikin masallaci shi ka relax wai gari na duban darunka wuce gari ya duba mu kada ki yadda wannan abu ya bata wurin ki wallahi kin wala nan duniya ki je ki wala gobe kiyama kada ka yarda ka gudu responsibility ka bari yaranka da mata ka yi wala nan duniya ka je ka wala gobe kiyama za ka je gaba wata mata Allah ka ya fitaranka mu kama aure mu da kyau wanda nasu ke girgiza ai kokari a tabbatar da shi wanda ba wani girgiza a cikin akwai alama ai kokari a stopin shi wanda kuma abin ya zo ya bata su yi kokari su yi tunani ko an yami reunite domin shi yafi alkhairi in yara na tsakaninku to abin da ke Allah ke yi su ya daure in da baba kenan idan masu ankali ne wannan abu ne baba ya taushe saboda yaran in mata taushe saboda yaran an kali kenan amma wanda za ta kai manta yara ne gari ya duba ana so a sa ke wuta tun kina duniya o fita sha su ai gari ya duba su ana so a sa ka wuta tun kana duniya mu mai da hankali mu mai da hankali domin kullukum ra'in mu duka masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an an tambi kowa kan abin kiwon shi abu na uku na za mu prepare yaran mu kai namiji ko na mace mu prepare su kan aikin da ke gabansu idan na mace ne a prepare ta yadda za ta zamo mi yadda za ta zamo umma yadda za ta zamo matan aure preparation da ke ba mace kenan ba a yi cire a loketa ba aure ba a'a a prepare ta idan ta yi aure ta gane inda take yadda za ta rika mijinta in Allah ya bata yara yadda za ta rika su su zamo na kwarai a bata wannan karatu tun tana gida a bata wannan karatun daga makaranta yadda za ta zamo umma za an ce umma kuma shine mai reno ba umma mai haifuwa ka a mai reno shine umma wanda ta haife ka ba umma kenan ba wanda ta rene ka umma kenan haifuwa ko na haifuwa dabbobi ma na haifuwa ko ko wasu dabbobi suka haifu suna cinye yaransu so shi haifuwa shi ko na yi amma a renin nan shine magana haifuwa cikin seconds amma reno na dokar lokaci mace ta samu hankuri ar ka zama mutum abin da yasa umma ba abin wasa ba kenan wurin Allah in ka walakatar da manka zaka gan walakanci daban-daban at styles nan duniya da gobe kiyama kenan abin da yasa ka walakatar babanka zaka gan mamaki kenan duniya da lahira kenan domin reno ba abin wasa bane so shi ana gwada ma yariya yana za ta zama mace aure yana za ta zama umma wata rana ana bata me ana bata halayya masu kyau ana gwada mata yadda ake kula da mutane yadda ake respect mutane yadda ake girmama kai namiji ne a sa mishi responsibility cikin hankalin shi a bari ya sani gobe akwai aiki na'am ya san kamar akwai aiki kansa wata rana yanan da family shi zai ciyar da su a sa wannan cikin hankalin shi tana da matan aure ciyanta da shanta hospitalinta yana annunka yana annunka a bar ya san wannan ya san kaman aiki ne in ka je ka doko amana wani ka kawo ko da ke wanga magana ne ina da english mata tana aiki da miji na aiki shi ne an ci gaba na bata kuda abinci kuda abinci yana mana kuda abinci yana mana wannan wani abu ne mun takale shi wata rana wata rana insha Allah amma ce mace tana nan bata wani aiki da sauransu abincinta abin shanta da sauransu dukka yana kan namiji wannan dole ne kan shi Allah ne dibiya mishi dole ne kansa Allah ne dibiya mishi a bar yaro ya san wannan a tirin shi da wannan ya tashi makaranta ya kamata a samu masu prepare yara aka nan yaro je makaranta ya zo gida ana gani ankalin shi na tabasa ana gani ankalin shi na aske ana gani ankalin shi na bugawa yana tambaya wasu questions ina yaro yake fito da questions ga maluman kwarai ina yaron yake samu ga halayyan ga maluman kwarai to shi makaranta ana prepare yaro ne preparation da zai bar yaro ya san kamar me ga society da nake cikin ya kamace in kiyaye wannan society na in kiyaye wannan community na ana prepare yaro ne da hali ya san kamar ga yadda zan relate da wan ga yadda zan relate da wan wanga babba ne ga yadda zan relate da mishi wanga na mace ne wanga namiji ne ga yadda zan relate da su yaro ya san wanga duka a prepare shi kuma for gobe zai zama wani responsible citizen responsible citizen ko ina za a same shi ko wani gari zai ke ya zama responsible citizen to shi zan britain ka fi yaran ka ne su zama responsible citizen citizens in britain izan us ne aka nan ne izan italy ne aka nan ne in ko ina ne in ghana ma ne aka nan ne responsible citizens wanda yake suna cin amfani suna amfanar iri yaro na ke son ka bari kenan Iri yaro na ke son ki bari kenan iri yaro na ke son bari kenan ko yaro na ke son bari kenan abin ne samu kema juna magana kenan makarantar yemu ba mu build su yadda ya kamata ba mu develop shi yadda ya kamata ba ba mu samu iri wannan yara su ita zuwa ne kawai ana ba su karatu ana ba su qur'ani ana ba su qur'ani kawai me qur'ani ke fadiwa wani bai sani ba tun dokan class 1 al class 6 magana guda guda nan noni a ce yaro je makanta wata mutu ya biya wani kudi shi gashi ba biyan kudin nan kuma kudin credit shine kudin wata kuma ba biya me yasa wani abin da yake zan ubangiji ya baka ya baka komai addini annan muhammad ilimin shi shi muke wasa da shi domin shi ne basis kana son ka zama kowane scientist in baka da akida banzan kana son ka zama kowane injiniya aircraft engineer airspace engineer ship engineer marine engineer kowane engineer in dai ba akida banzan in ba musulunci banzan mathematician kana zo ne kana calculation calculation na tafiya inda ya kamata kwa gashi ka za samu baka da wani wala ciki idan ba akida ba musulunci banza ne to shi inda ake samun basis abin da zai bar mutum ya zama mutum na kwarai ya ce amfani nan duniyar gobe kiyama shi muna wasa da shi ina bukata mu yankale ina bukata mu sa ankale ina bukata mu revive makarantun mu mu malumman nan ko almajiri da ke gwada gwadawa yana bukata mu mu develop kawunan mu mu invest jikin mu ba mu karatu ba mu koya abinda muke da shi kawai shi kenan so shin kaje makaranta ka gwada kaza ka yaro ce malam wanga ka gwada mun tuyi in ka sake shi ce oh, mun yi wanga jiya in ka sake shi o oh, wanga sakaran jiya mun yayi in ka sake wanga mun yi ah kagan ka karshe to kun yi da aka ba komi kenan komi ya kare malam ka kasuwar babin zaguran mutane yana bukatar malami kullum kana rabin da zaka gwada to wannan kuma bai faruwa shi kana karatu wannan kuma bai faru shi kana karatu domin ilimi na cikin littattafan ilimi yana cikin littattafan in kana karantawa in dai kana da serious wani abu kan shi Allah ya maka budi ka kan kai ka fada abubuwa da yawa amma in baka karatu ka saura kan wuri guda kana me kana ta jujuyewa magana ka guda guda kullum da kullum kullum a zuwa gaji da kai amma kana karatu in kana karatu ba wani zai gaji da kai ko kowa ya gaji da kai ke baka gaji da kanka domin kullum kana da sabo ko kowa ya gaji da kai ke baka gaji da kanka don kullum kana da sabo ka gaya ma mutane so shi malami ina bukata ka mu almajirai ku bar mu tashi chance mu ke ga zuwa ka mu yi karatu mu yi karatu mu yi karatu muka zama ka zama malum mana za mu taba wani kawai taba eh shi muna brush abubuwa amma tun yanzu kamar kamata mu build kawo mu shi muna save muna preserve muna preserve muna preserve saboda wata rana unfortunately zo ka duba mai mu almajiran ba mu da ko eh almajiri cire kudi mai sai littafi yana zama shi problem almajirin baka sai littafi mai zaka sai kuma inda zaka invest kudin ka kenan inda zaka invest kudin ka kenan inda zaka invest kudin ka build kanka kai sada in gidan ka samu wata rana in lori ne ka samu wata rana mai lafiya kai kwana ciki amma baka build kanka tun yanzu kai sada ba sai ka zo ka yi araha arahan sai ka zama mai abin walakanci ran safi an ganka da agwadan ka dibe nan malai na za ka yi wani na kira na wa ke kiran ka zai ja duba wannan wani wani da yake bai kamace a y'a yi ka kira malami ba amma ka da shifa kada ga wani abu ya fito wuri so shi bari ka tashi da sauri mai da hankali develop kanka ka yi sada ba ka yi sada na girman kai ba ba ka yi sada na tara kafar ba a ka yi sada da ke za a girmama ka a abin da ka deserve ke kuma ka ba mutane abin da suka deserve mutual respect mu revive makarantunmu mu mu tashi mu saya mu revive mu iyaye su tashi su saya su kama makarantun nan da kyau iyaye su tashi su saya su kama makarantun da kyau the second educational institution shine da school makaranta conventional ne ko islamic no ina bukatar musan me ke gudana wuri school da ka ke zuwa ka san me ake gwada musu ka san lamarin su daga wurin kai ta zuwa kana tambaya ya development su da sauransu kai ta tambaya su questions kana gani hankalin su makarantar da yaron ka ke zuwa ka gane wa ke gwada mishi me ake gwada mishi yaya ake gwadawa iza bin bai tafiya ku je ku zauna ku yi miti mai kyau ya za mu develop makarantar mu ba yaran mu akida mai kyau mu ba yaran mu akida mai kyau yaro ya san wane ne Allah yaro ya san wane ne annan muhammad yaro ya san menene qur'ani menene ainihin kur'ani mai kur'ani ya zo ya yi kan mu ma yara wani abu su tashi suna tsammani kamar aka nan ne mu bar su fahimci kur'ani nan tun suna kanana mu su fahimci menene hadisi annan muhammad ba shiga da su deep amma an ba su shi surfacely amma suna fahimta yaro ya tashi ya san kamar ga basics inda yake zai base komin shi kai ya yi komai na musulunci irin wanga yaro musulunci ya shiga kuwa bar shi hong kong bar shi china bar shi north korea bar shi ko ina musulunci na tare da shi kuma ya make difference ya zama kuma good citizen kuma an ci amfani shi ya ci amfani ya amfanar ya zo gobe kiyama kuma ya samu aljanna saboda me ka kula da shi tun yana kankani ka shuka mishi gonan akida so shi yayi wanda ke kasan waje aiki na kanku sosai kudin da ake ba yaran ku ake ba yaran ku ake ba yaran ku na maimaitawa kada ku sammani kamar haka kawai no no free lunch no free lunch yaran na ke so ba ku ake so ba yaran ake so kuma an tun same su da takardar da aka ba su bayan an same su ba ka ya ka claim yaro na wai naka da za ka wuce da shi kamar lala inda ka haife shi kenan ta samu watan ta ya ciki gaba da ta wuce kenan ta yi tafi yaro nan can ba laifi amma ka make sure yaro ya zama musulmi ba laifi fly da yaro ka je ka fi can yes ka je ka ba su yaro amma ka make sure yaro ya zama musulmi don wannan ba aikin su bane na su ne kawai sun ba yaro takarda suna ciyar da yaro yaro ya girma ya yi school su ba shi aiki su ba shi aiki ne girma bai samu aiki ba tukuna ana cikin ciyar da shi ana taimakon shi su kenan ko me yaro zai yi ko yaro zai ko wani addini yaro zai yi ba ruwansu eh, kaga inda problem yake kenan kare ma kaman duba maka fitun yaro addini yaronka ilimin ka kaman ka doki ka ne ka ba wani riko shi ka je ka relax ke ne responsible ke ne responsible kaman ne ke gudana guda garukan mu ka doki yaro ka ba da yayanka ko ka ko wani ba kan yare mace za ta wuri shi a doki kanwa bar me yare take cike da sauransu ba ruwan iyaye ku iyaye za tambaye wanda kuka ba yariya ba shi ma shi kenan ba ba baban shi kenan ba shi ma an tambaye shi da ko da amma ku ne farkon da za a tambaye ku iyaye yaro to shin ka doki yaron ka ba riko ina bukatan kana follow up cikin me yaro yake cikin me yaron take idan idan abin nan koyi ya bai tafi da kyau doko yaron ka amma saboda talauci na jaidu eh bani caka talauci na jaidu domin akwai talauci mai albarka na san na ci halle ba mu wannan talauci na kunci ha mi kunci ha ha ha <laughs> to Allah ya kiyaye da talauci eh Allah ya mu da talauci domin talauci ba alheri ciki eh wai talauci ya samu tu ya gan bushe shin lemun yami shi ya mishi kaman dakuwa to Allah ya kiyaye talauci kenan talauci ya talauci yana wucewa gan bushe shin lemun yami ka san lemun yami ya bushe shi zama brown ko kuma brown ne so shin dai gana kashe na saman dakuwa dai ta kashe ga mina da kafshe ce Allah ya mu da talauci talauci na jaido shaidu mu ne da kudin shi ba wani wani doki yaran shi da ba wani wani zai rage yara wace maka kaman mai Allah bai ban bai bai taimakai ka duba yaran nan amma saboda mai imanin da Allah bai da kyau domin abin da kake tunani duka shi ke faruwa in kana tunani kamar Allah bai maka bai ma kuwa aka nan ne in kana tunani kamar Allah bai maka bai ma kuwa haka nan in kana tunani kamar yara uku bayan duba su ba kai ka duba kuwa amma yara goma shi kana da confidence kamar tun da dai Allah ya kawo su ko kuma ya zo da mi budgetin shi ne ka iya ka duba su kuma wallahi Allah ya tamake ka ka duba su ai ba cin abinci cikin su ya koshi fumfumfumfum shi ne ka duba su bau kadan da kuke samu nan za Allah ya sa albarka cikin yaro ya ci shi cin mana koshi a me kace wallahi mana koshi alhamdulillah Allah kenan albarka kenan albarka kenan so shin kana da confidence kaman ka iya ka duba yaron ka Allah shi ta make ka amma kan lusuf kan baka ka duba shi Allah ya manta da kai shi kana wahala so shi kowai sa hankali ka doki yaron ka ka ba hajiya ko sorry ce hajiya riko to komai na kan ka aro ya argobe cikin me yaro yake ya kamace ka sani cikin mai yaro yake ya kamace ka san yaren take ya kamace ki sani je ki tambaya ki neme ki gane kare mana kaman ka doki yaron ka ba wani ya kare kenan a sai shi zan mi turawa sun ba yaron ka takarda sun mai da yaron ka citizens ya kare kenan ba ruwan su da akidan yaron ka wurin na religion nan free ne freedom of religion yi komi ba ruwan kowa kai ya kamace ka bar yaron ka sani ka samu takardan garin ka zama dan garin ka kenan garin kuma ba garin musulmai bane kai kuma musulunci ne shi ana sa ke kuma musulmi ne shi ana sa yaro ana sa mishi ana sa mishi har ya girma da shi ya gan bambancin da ke tsakanin shi da sauran ka ba wadanga an nani ni musulmin idan wadanga anna ne ga yadda suke rayuwa musulmi kuma ga yadda ya kamace rayu shi na rayuwar musulmai amma duk da wannan kuma yana hidiman garin shi yana taimakon garin yana hidiman garin shi yana taimakon garin amma yana dacewa da rayuwar musulmi tun yana karami a sami shi wannan abin cikin hankalin shi yaro ya tashi da wannan to lokacin ke uba in ka mutu za ka samu hutu za ka samu kwanciyar hankali amma in ba aka ba to Allah ya kiyaye mun sai da karatunmu nan in Allah ya ke mu sabon mako insha allahu shi mu duba da third leg of educational institution da muke da shi shine almasjid masallaci menene role masallaci yaya masallatai mu suke yanzu yaya suke zamani annan muhammad yaya kamace su zamo na week in Allah ke mara da lafiya inda zamu duba kenan muna roka bangiji mu Allah karatu da muka yau na batun makarantar yamu ya shiga hankalin wayan da yake me suna responsible makarantar yamu su duba cikin da kyau su gyara makarantun su ba mu qualified malumma suna gwada bin da yake ya kamaci yaran mu su gane saboda gobe yaran mu yayi kyau zan tun yaro na karami an ka sa mishi abu mai kyau ya tashi shi tashi da shi mai kyau amma izan bashi wani abin da yake yaro ya confuse anka mumi yake kwa mani kaga ya bar zuwa makata bai da serious bai interest ko na sibi lari yana so wasa ama monday zuwa friday kaga da sauri za shi school wasa ona abin da yake gwada bai da wani ba seriousness mala ya zo late kaga kwalla da ganshi wani da bina wanga bina mala na zuwa ina tafiya wani cikin chalotin cin chena fuwa ama yeje ya ya ga kama ha ga ga teacher na zuwa ko da ma ba lori mai na tafiya ma ka gan shi ya pushing ga tai ga mi ga tai mai kyau ga ballet mai lafiya yana zuwa ga wani shu mai aske fine in zo makaranta shi ga wani shuku sha mai wannan duka shi sami shi kiyayya ina bukata mu develop kanmu mu develop makarantar yamu mu develop kanmu mu develop makarantar mu invest cikin wadannan makarantar mu sa kudi wurin na mu tada abin yanda ya kamata saboda wata rana gobe mun mu huta domin yaronka kai ne Allah zai tambaye yaranka tambayan suna kanka to shi iyaye ku yi baki guda ku kama yara ku ba yara na reno mai kyau wanda yake rabo ya zo to a yi kokari a sani rabo ya zo na amma yaran nan har yau har gobe hakkin suna kanku Allah ya tambaye ku wanda kuma bin ke gize kamar rabo rabo to ku yi sauri sauri ku join abin da kyau ka ku bar rabo ya zo saboda yaran wanda kuma ba wani abu da haka to a yi kokari a kiyaye kada mu bar duniya ya raba mu ka ku bar kudin da ake ba yara ya raba auren ku ya bata muku aure domin duniya nan ga muke neman kiyama mu kiyama kuma shine rayuwa mai kyau rayuwa sosai in ka rasa wannan to ka kare ko me ka tara nan duniya in dai baka ci amfani shi gobe kiyama ba to banza ne Allah ya shirya da mu baki daya Allah ya rufa mu nasiri Allah ya fishe mu kunya nan duniya ya fishe mu kunya gobe kiyama Allah ya sa mu dace yaran mu Allah ya sa musu albarka ubangiji mu Allah ya kiyaye mana su Allah ya ba mu iko mu ba su reno mai kyau Allah ya ba mu iko mu samu hankalin su Allah ya ba mu iko mu sa abin da ke da kyau mu da kanmu fahimci abin da ke da kyau mu sa musu abin da ke da kyau ubangijin mu Allah ya taimake mu da taimakon sa mu ba su reno mai kyau idan mun mutu muna samun lada na fito wurin su domin suna sallah suna zakka suna taimako suna mana addu'a kullum da kullum saboda kokarin da muka yi wanda kuma yayi kokari kokarin shi bai zuwa banza amma kan da ka relax to ka gamu da Allah Allah kiyaye mu wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa'in